Bismillahi Rahmanir Rahim. Dija mai yar Fulani kashi na goma sha shida. Cikin sauri kuma cike da mamakin anya Aishan da ya sani ne ko dai gizon da ta saba masa ne nan cikin sauri ya buɗe motan hadi da nufo backseat ɗin da Dijama da Umma suke. Ita ko Dijama gaba ɗaya ta gama ruɗewa don ta tsorata da yanda ta ga wannan mutumin ya ja irin wannan burkin da buɗe motan cikin sauri Dijama to ya waje hadi da kokarin jawo Umman don ita har ga Allah ta gama tsorata da wannan mutumin kafin ta jawo Umman da jiki. Umma da jikinta ya gama saki ne tuni ya kutsa kai cikin mota yana mai kiran sunan Umma cike da rawar murya da kuma ƙara ji kallon shi Dijama ta tsaya yi tana yi yi cike da mamakin inda ya san umman nata har kuma yake kiran sunanta saurin fitowa ya haɗi da kallon Dijama gaba ɗaya idan shi ta canza murya na rawa cike da dokin da kuma son gasgata ita ɗin ce da gaskiya ya fara ce ma Dijama Khadija ke ce Khadija na ce ya faɗi maganan yana mai son gaskatawa cike da mamaki dijama ta daga mai kai alamar e ita inda ta karke maganar da cewa e eh, suna na dijama kai wane ne allah sarki abba macido kasa ma'yar tasa magana ya sai dai kawai zuwa gabanta haɗi da kamo hannunta yana mai furta mata ku yi haƙuri na na khadija ni ne abbanki ku yi haƙuri da na barku a haka kuka yi ta fama Jin yadda yake magana da kuma kiran sunansa da yayi da Abban nata ne yasa ta cikin saurin hannun ta haɗi da cewa wai kai da gaske Abba na ne buɗe baki ta yi za yi magana sai kuma hawaye yayin da ta fara magana cikin wani irin murya mai ɗacin fitarwa ta hau cewa Abba na amma kana raye ka bar min umma na a cikin wannan halin ka je kana ci gaba da rayuwarka cikin kwanciyar hankali mu cikin kwanciyar hankali mu amma kullum muna cikin kalubalen rayuwa kuka ne ya sarke ta yayin da ta haucewa cike da muryan wanda yake matsanancin kuka ta hauce masa me yasa abba me yasa ka tafi ka bar mu sai a lokacin kwalla ya ci idan alhaji macido cike da tausayin yan nashi da kuma irin rayuwar da take ciki ya nufe ta haɗi da rungume ta kuka ta kuma sakawa haɗi da ƙara kwantawa a jikin mahaifin nata wanda bata taɓa saninsa ba don ko da a mafarki ne cikin sauri ta ɗago haɗi da kama hannun abban tana cewa umma na abba mu kai ta asibiti sai a da hankalinsa ya fara dawowa jikinsa cikin sauri ya buɗa mata ya buɗa mota hadi da cewa masa ki shiga mu kai ta asibitin da ke kusa da mu ganin irin kukan da dijan ke yi ne ya sa shi cike da muryar lallashi ya hauce mata ta kwantar da hankalinta na na Khadija umman ki za ta samu sauki yana faɗa mata haka ne idan ina nufo mata yana rufo mata murfin motar inda cikin sauri ya nufi mazaunin direba haɗi da jan motar cike da wani irin bugu don a yanzu burin shi cike da wani irin gudu don a yanzu burin shi bai wuce ga umma ta tashi ba a haka suka isa wata asibitin da ke dan kusa da su inda abun ka ga an ga alhaji na likitoci cike da sauri da rawan jiki aka amshi umma hari da nufa da ita wani daki kuka dija mata zauna tana yi yayin da abba ke lallashinta haka ne aka yake ta safa da marwa don ya rasa ya zai yi ga halin da dijaman ta sake ciki ga kuma umma fiye da awanni suna a haka wanda bayan wasu 'yan lokuta sai ga wani dakto ya fito daga ɗakin sai sharta gumi yake cikin sauri ba ta miƙe da daga zauren da take yayin da abba tun ya isa gare shi yana mai tambayar lafiyan umar. cike da girmamawa dakto din ya ce alhaji mu je ofis ne maka bayani cikin sauri abba ya wai ko haɗi da ce madija man ta tsaya daga nan ta jira su dan baya son ta ji abin da hankalinta zai tashi tsayawa ta kamar yadda abban ya ce inda shi kuma doktor din suka nufi ofis din maganan da bai maganan dai babu daɗi don doktor ya shaida ma abba rashin samun daidaituwan numfashin umma yayin da har yanzu suke fafutukan ganin sun daidaita numfashin nata ya dawo daga jikinta wani dogon tsaki abba ya haɗi da dakawa likitan tsawa yana mai cewa san ba su san su ba don haka a fito masa da ita don ko a yau za su bar kasar nan sai dai su bari in dai umma za ta dawo hayyacinta haka ba tare da dijaban ta san halin da ake ciki ba abba ya ce ta zo su shiga su tafi duba duk da bakinta cike yake da tambayoyi amma sam ta kasa saboda yanayin halin da ta ga Abba. zama ta a cikin motan ta tarfka uban gumi, wanda nurses ɗin da ta ga ni sun ɗauko umma a wannan garin marasa lafiyan yasa ta dagowa tana kare musu kallo haɗi da kallon abban wanda banda kumi babu abin da yake tsiyaya akan fuskarsa kallonsa ta yi cike da muryan karaya ta ce abba ba mai abba na me ya sami ummani ba za ta tashi bane ba cike da tausayin yar rasa ya ce a Khadija ki kwantar da hankalinki ba za ta warke mi za ta warke ta miƙe ta lafiya da yardan Allah hawaye Dija mata share haɗi da jirgawa gefe aka shigo da umma wanda abba bai bata lokaci ba bai bata lokaci fa ya figi motan haɗi da ɗaukan hanyar gombe wanda a haka cikin iko da kuma kiyayewan allah suka shigo cikin garin gombe wani shahararren hospital suka nufa wanda kowa na yabawa da manyan likitocinsu da kuma kwarewansu na fannin aikin nasu da isansu cikin gaggawa likitoci suka amsa umma haɗi da nufa da ita zuwa emergency room sosai likitocin suke kokarin ganin umma ta dawo daga hayyacinta wanda a haka cikin ikon allah suka yi nasarar dawo da numfashin nata ina cike da farin ciki da murna wannan daktan ya iso ga alhaji macido ina inda cikin farin ciki yake shaida masa hakan da cin hakan nan alhaji mace da ya shiga wani irin farin ciki mara misaltuwa wanda cike da farin ciki yake aikin hamdala haka daktan ya tsaya yana bin abba da kallo yana mai mamakin irin wannan kauna da yake ma wannan mata tashi inda nan abba ya so ya ga umma amma sai dr abdulla ya ce ya haƙuri na 'yan wasu lokuta saboda ta samu barci haka dai abba ya ta godiya wanda dijama da ke bayansa ita ma kanta farin cikin ta shiga yi matuƙa da ta ji umman ta ta farfado sai dai ta gaza nunawa saboda azaban da marar ta yake mata dan saboda zafi har duhuwa take gani ba tare da abba ya lura ko ya lura ba ko ya fahimci halin da 'yar tasa take ciki ba je juya haɗi da ce mata yau zai kai ta wurin hajiya babba ta ganta wanda kullum burinta da fatanta shine ganin dijama cike da dauriya dijama ta kakaro murmushin dole haɗi da cewa to abba mu je ni ma na ganta cike da farin cikin haɗuwan shi da iyalin nasa ya nufi gidan hajiya babba wanda da suka isa wanda da suka isa irin girma da kyawun gidan hajiya babba sai da ya firgita ta jami'an tsaro ko ina wai a dole ana son ta tsaron hajiya babba girman gidan kuwa da tsaruwansa san ba zan iya gaya muku irin ta ba saboda na ce in na ce zan rubuta muku sai mu bata shafuffuka in fact kun san dai irin gidan masu kuɗin nobel haka ma'aikatan gidan ke ai ke gaida mai suke gaida mai gidan nasu amma saboda farin ciki ko amsa musu baya iya yi sai dai daga musu hannu da yake zaune hajiya babba da ke kan duma duman kushin ɗinta take wanda suka amsa sunansu wanda saboda hutu da jin daɗi kullum daɗa kyau take jikin nan nata na ƙara kyau da sheki kuma abin ga farar mace fatan nan kashar-kashar da shi da yake da hutu da kuma kwanciyar hankali sanye take cikin wata irin tsadajjen les wanda ya samu guri ya kuma ya samu guri kuma ya amshi fatan jikin nata wanda gefen ta masu hidimanta masu hidimta mata ne kowa da irin aikin da yake mata abin ka ga tsofaffi da sa aikin fitina da sallama suka shigo falon wanda nan take mata masu hidiman suka fara kawo su gurin gidan nasu yayin da yake amsa musu yana mai nufo hajiya babba da ke zaune jarab a kan kushin wanda saboda kimanta sai da ta loba tsulotsa kasan kumatunta kuwa har wani malolo yake na kiba jiki da mamaki take bin dan nata da kallo wannan wannan wanda suke tare kuma waye ita yayin da ma'aikatan ke tashi suna barin falon kowa ya haɗi da kallon dija wanda tafiya da ƙyar take iya ya ce da na ga ƙawanki nan kuma ta kwararki je ki gare ta a firgice hajiya sabrin ta miƙe daga kishin gidan da take da ta yi ƙara ƙwalalo ido ta waje tana mutsutsuke su da kyau don a tunaninta idon ta ne ko kuma kama min plasma take yi da kallo hari da ƙare mata kallo sunan da take ji yana amsawa wanda ya sa ta ƙara nana ta sunan khadija muhammad macido ganin abun da kwakwalwarta ma ba zai ɗauka ba yasa ta cewa a fili she is not the one wannan baril dija bacci muryan bebilila ne yasa ta saurin juyowa haɗi da mai da hankalinta a kanta faɗawa jikinta lila tai haɗi da fara mata magana cike da muryar shagwaba mom nahil baya jin daɗi he is serious sick cikin muri sauri kuma cike da tashin hankali ta nufi room da nahil wanda ɗakin nashi gaba ɗaya abin kallo ne babu abu ɗaya da cikin ƙasar nan komai ta ƙasar waje ne don musamman aka ɗauko room decorator na daga ƙasar waje komai na ɗakin na yara ne wanda suka amsa sunansu 'ya'yan hutu don kuɗin da aka kashe a cikin wannan ɗakin san ba zai faɗu ba da jin motsinsu ya rufe fus kwamfutan da ke gaban shi yasa hanki yana goge hawayen idon shi cikin sauri sabrin ta ƙara ko zuwa inda yake nan da ke cike da soyayyar ɗan nasu ta jawo shi jikinta tana mai tambayar lafiyan shi Nahilu kuwa cike da basarwa yaro karami sai isa da biskilanci da baban shi bai yi komai ba. kallon ta yayi fuska babu annuri ya ce no ba abin da ke damu na Cike da mamaki ta lallashe shi haɗi da buɗe baki za ta yi magana amma kafin ta yi magana tuni ya miƙe haɗi da barin wurin. Bin shi da kallo Sabrin ta yi can kuma sai ga hawaye na bin kuncinta. Lila ce ta kai hannu ta hannunta cike da yarinta ta fara cewa mam ki yi haƙuri ki daina kuka wallahi nahil bai da kirki kullum sai ya sa ni ya sa min ke kuka sai kuma lida ta saka kuka abunka da ya mace da tausayin uwanta kuka take yi tana man bari baridat ya dawo sai na faɗa mai rungumota sabrin ta haɗi da ce mata e ya sorry my baby ya hil bai da lafiya hil bai da lafiya ne shi ya sanya amma kar ki faɗa ma dat kin ji rungumota sabrin ta haɗi da cewa let's go to the bed ya kamata at least ki ɗan yi take rest ba tare da ta ce komai ba ta miƙe nan sabrin ta ɗaga ta cak tana wulwuli da ita cike da ƙaunar bebin nata dariya lila take yi tana ƙara ƙyaƙyatawa a haka ta nufi ta nufi da ita rum ɗinta wanda ƙayatuwa maimaita ƙayatuwa mai na nahil a haka sabrin ta dinga ƙoƙarin ganin ta kwantar da hankalin lila amma a bangare a ɗayan ɓangaren na zuciyarta sosai take damuwa da yadda nahil ke nuna mata sam tun da ya fara girma dariya ya yi ƙaura daga gare shi sam baya mata dariya in ka ga dariyan shi to da dad ɗin shi ne ko dalila sabrin kuwa sosai take mamakin shi a ran tako cewa take kamar ya san ni ba mahaifiyarsa ba ce ba yaro sai ka ce ana mai ishara wallahi ai wannan ma ya fi uban shi ga miskilanci jaraba hmm. wayo yau ni na ga ta kaina ni ba wani abu nake masa ba hasali ma ƙaunarsa nake fiye da lila don allah ya samun son ɗana amma shi san baya ƙaunata haka sabrin ta dinga tunani ita kadai wanda tunanin tuni kwalla ya cika mata ido yaro dan shekara bakwai amma yana wahalar da ita wanda ko mahaifin bai mata haka Khadija kin ga yanzu wannan yaron ya turo magabatansa akan maganan aurenku kuma an tsaida nan da watanni uku don haka don Allah ki ɗau hakuri kin ga baki ɗaya bacci a gunsa yana da mata da 'ya'ya don haka ba na son jin wani faɗa ko sa'in saki kiyaye don Allah a hankali kuma a sanye dija mata ce ma hajiya babba sha Allah hajiya ba za ki ji wani wani abu suma wani abu ya faru daga gare ni ba zan ci gaba da biyayya kamar yadda kika tarbiyyantar da ni cike da farin ciki hajiya ta ce masha Allah Allah ya miki albarka shi ki tafi Allah ya rayuwa albarka nan Dija ma ta amshi da amin haɗi da barin falon hajiya babba dija wai yanzu haka za mu yi haƙuri muna ji muna gani mu dinga zama ana shanya mu wai ala dole su mun bi layin wannan jinjimin mutanen har a taho kanmu Dija ma ta kalli haulat sannan ta ce to hakuri za mu tunda kin ga kowa so yake yi magana da sabon gwamna to kin ga ko mu 'yan jarida sai mun yi hakuri amma na san abin yi don wallahi yau ba zan kuma komawa ban samu damar magana da mai girma gwamna ba suna cikin maganan ne suka ji consultants suna cewa a yi haƙuri kowa ya tafi don ba za a samu damar ganin gwamna a yau ba sai dai zuwa gobe wani dogon tsaki Dija, ta ja haɗi da cewa tun da na dawo ƙasar nan nake so in na yi intabiyu da wannan gwamnan amma kullum a dinga wulakanta mu Cike da jin haushin cike da jin haushi haulat ta ja hannun Dijama suka nufi hanyar barin wurin nan suka shiga mota sai mita take inda Dijama ta ce yau san ba za ta koma gida ba sai ta ga sabon gwamnan jihar tasu. Kallon ta tai tana dariya sai ki gan mu gani sannan ta ce ko dai honorable kike son gani kallon ta yi za ta yi magana sai kuma jin hargitsin da ya tashi yasa ta yin shiru haɗi da kallon mutane da security sojoji da 'yan sanda da sauran mutanen masu take ma gwamna baya duka sun biyo bayan shi haulat ba ta yi aune ba sai ganin fitan dija mata daga motar turistai yayin da zuciyanta ya katse a hankali kuma cike da tsoro ta ce shi kenan yau mun mutu ita ko dija maganin gwamnan na shirin shiga moto ita ko dija ganin gwamnan na shirin shiga motocin da ke gabansa gabansu ya sa ta rangwada mai kira da cewa mai girma gwamna ba mutanen kadai ba ba mutane kadai ba duka yau mamakin kiran ba sa gwamnan tsayawa yi cak, inda cikin hanzari duka wannan sojoji da jami'an tsaro suka yi kanta da wasu murgina-murginan bindigogi, ta birgita da ganin wannan bindigogin amma kuma sai ta dake, wanda cike da confidence babu alamar tsoro ta ci gaba da takowa har zuwa gaban wannan jami'in tsaron. wanda da isowanta suka fara buɗa mata tana ratsawa ta cikinsu ɗago ido suka nan suka yi four eyes da shi cike da mamaki yake binta da kallo wanda ita kuma take kaman bata san shi ba kaman bata san shi a duniya ba ta fara gabatar da kanta da cewa tana son ta magana ne da gwamna nan da kai wani consulta ya ce ki dawo nan da gobe godiya ta hari da saurin nufan motar su yayin da shi ganta mota ta rushe da wani irin kuka mai tsuwa zuciya cikin kuka ta wuce mahaulat ta ja mota su sauri barin wurin nan cike da rudu da kuma bin motar bin umarnin haular ta ja motar tana tambayan ta lafiya mai ya same ta. Da giftawanta ya sa shi kamar wanda aka tsikara ya saurin kiran sunanta da Dija sai kuma cikin rudu da ba da umarni yayin ya saurin cewa securities din da ke gefen shi su yi saurin bin bayan motar da su dija mu suka tafi a ciki nan cikin sauri suka mara masu dija mu baya inda gudu suke shararawa amma ko walƙiyansu ba ka gani haka nan don dole suka juya inda nan take excellency s modibo ya ce da ya fasa barin najeriya a yau don haka nan take ya ce a koma da shi government house